bura ta farko da muka shiga ta burkina faso bayan an kare binciken da aka kawo mu shiga muka gwada takardunmu sai an ka ce muna mu dan dakata kaɗan yan bindiga sun hito amma idan allah ya sa sun wuce sai mu tai to wani da abu babur shi ya kama labarin to ina mamaki ya za a ca a kilomita biyar da inda muke a ce yan bindiga sun hito sai na magana da wani ca su ba su izinin su kai wani hari su ya kasu nan ne su ana da bura to kaga irin wannan inda Allah bai sa wannan mai mutuwa zai faɗa muna ba to sai a ce kenan da mu haɗa kaga zo mu kenan hmm. daga lokacin da ka tafi waga dugu kuma ka dawo nan birnin yamai kamar ka ji labarin wani hali da aka yi a tsawon wannan lokaci radda mun kan shiga a dawo muna motar ta mu ita an ga sun ka hartariya sannan sun ka tare gudan na sun ka kone da sun kashe mutane a cikinta bayan wannan kuma yayin da zan dawowa an ka ce wannan mu tsaya wata mota na kiya ta taka ta tashi da ta Allah ya sa motar bangaren dawowa ne ba bangaren tafiya ba ta taka na kiyar sannan ka tsira bisa nan ka kwashe wajen awara da wani abu sannan suna binciken na kiyar da wadda ba tashi ba an kai data da wata tattar da mota an ka kwashe gawar da mota ta yi da mota ta lokashe an kamar ta an kira saman titi an kamar ta gehe hmm. irin abubuwan da ke wakana a wannan yanki na tsakanin nijar da burkina faso a taka fahimta menene ke faruwa ta'addanci ne ko kuwa a aika-aikace irin ta 'yan bindiga da ke kokarin yi wa jama'a kwace to wallahi akwai duka kasa akwai su wani yan ta'ada akwai kuma wa'in ga yan zamani gari banza eh, wa'in ga wani cewa banduna duka kilomita 540 ne tsakanin Nijar da Burkina Faso akwai rishin ba da bayani ko musanyen labarai tsakanin kasashen biyu idan a ce ke burkina faso ki ji labarin yan ta'adda za su kare ko za su wani abu me yasa ba za ka ɗauki makwabta ki kasar nijar ba ita wata ta mataki su kansu yan bindigar suna san labarai ga mazana karkarar nan kuma suna labari tsakanin su su da awawwaci da ba su da tsari suna da kokarin samun labarai ku da a gwamnati su kutum ba kuma da ku domin tattara irin wannan bayanai ba don magance matsalar da ku fuskanta hmm. wasu na ganin kamar lokaci ya yi da ya kamata a fara amfani da tsarin nan na yadda jami'an tsaro za su fara yi wa motoci rakiya akan hanyoyin da ke tsakanin eh, Nijar da Burkina Faso. Hanya biyu ne masu shiga Burkina tsakanin Nijar. Ita waccan ba batun ta aroke ta ta fara gurma. Yanzu wannan da aka saura kuma ana so hana mutane binta. In sojojin Nijar sun kare kayo sun ka zo baki wata boda su tsaya su kuma Burkina su dauka su karasa. To ina jin idan an yi haka to wallahi za a samu ita kuma za a magance abin. Tun da ba a san da aka yaki ba. Kuma mutanen nan ba a san me suke so ba.